Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sule Mumuni Barma ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis hudu ga watan Mayun 2023 da fatan an wuni lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. A kasar Sudan, an samu rahoton kazaman fada a babban birnin Khartoum da kewaye da safiyar yau Alhamis. Duk da yarjejeniyar tsakaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fadan suka cimma. Jami'an Ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na Rasha sun kai hari a Kiev da Odessa da safiyar yau Alhamis. Sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa uku da ake nema ruwa a jallu dangane da wani mummunan hari da aka kai kan 'yan Isra'ila. a cewar rundunar sojan isra'ila a yau alhamis kanan labaran kenan a jamhuriyar kamaru kungiyoyin kare hakkin mata sun kaddamar da yekuwa a kafafen sada zumunta domin an karar da hukumomi halin cin zarafin da mata ke ciki a kasar inda aka kesta akalla mata sha shida da suka rasu a ƙasa da watanni biyu sanadiyar wannan matsala Muna da ƙarin bayani bayan labarai sai kuma Ghana inda rahoton RSF ke cewa ƙasar ta samu koma baya akan maganar mutunta 'yancin aikin jarida. Sannan za a ji cewa masu fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun ƙudiri aniyar toshe barauniyar hanyar da ake amfani da ita wajen fitar da zinare daga Nijar zuwa waje. kamar kowace ranar alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma a ji kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana kafin nan ga maryam dauda da kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a kasar sudan an samu rahoton kazamin fada a babban birnin khartoum da kewaye da safiyar yau alhamis duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fada suka cimma ga dukkan alama dai sojojin sudan da dakarun rsf kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da shalkwatar sojan ƙasar sakatar janar ɗan majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a jiya laraba ya yi kira da a kawo ƙarshen faɗan da ake yi a sudan kuma ƙasashen duniya su tallafawa al'ummar sudan waɗanda ya ce suna fuskantar mummunan yanayin jinƙai. ya zama wajibi a bada damar kai agaji sudan kuma ba tare da bata lokaci ba a bada damar raba shi ga mutanen da suka fi bukata a cewar guterres a yayin wani taron manema labarai a birnin nairobi na kenya ya kara da cewa dole ne a kara farar hula da ababen more rayuwa na jama'a kuma ya zama wajibi a kare tare da mutunta ma'aikatan jin kai da dukiyoyinsu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanni. bayanai na nuni cewa cin zarafin mata yana ƙara yawaita a ƙasar kamaru inda aka kesta akalla mata goma sha shida da suka rasa rayukansu a sanadiyar cin zarafinsu cikin kwanaki hamsin da hudu a ƙasar wannan ya sa cikin fargaba matan suka shiga yayata lamarin a kafafen sada zumunta da gidajen talabijin na ƙasa daga bisani suka kai kokensu ga shugaban ƙasar paul wakiliyarmu a birnin yawunde maimunatu sadu ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ta haɗa mana hukumomi da masu faɗa aje da suke da horonin kare hakkokin mata kuma suna da doka da oda a hannunsu har yanzu ba su ce ufan ba dangane da cin zarafi da kisa da ake aiwatarwa akan mata cikin 'yan watannin nan a kasar kamaru mun tuntubi peri eva rose daya daga cikin waɗanda suke fuskantar cin zarafi ga mazajensu Et c'est vrai que je cachais dès le début et je me disais que. Ya saba duka na, amma ba na cewa uffa ne. Ina ɓoye wannan lamarin ga iyayena, tsammani na zai canza nan zuwa gaba. Ina tunawa wata rana ya doke ni har na yi ƙoƙari na kuɓuta daga hannunsa na tsere, amma shi ya yi nasarar kama ni kan wata hawar dutse. Ya ci gaba da duka na har ya lura cewa ba na motsi. tsammanin shi na mutu shi ya jifar da ni daga saman dutsen zuwa ƙasa farkon mutane da suke wucewa ne suka hango ni da safe suka ɗauke ni zuwa asibiti Je roulé jusqu'au fond de la colline et le premier passant mu amene a l'hôpital. Wannan matar da kuka saurara sun kwashe shekaru goma sha ɗaya tare da abokin zamanta sun haifi 'ya'ya uku tare daga ƙarshe dai su rabu kuma ya kwace 'ya'yan nashi. Mrs. Chantal Kambi Iwanje, shugabar ƙungiyar jin mata, ta danganta lamarin da rashi après le Covid, beaucoup de ménages sont en difficulté et ces difficultés. Gidaje da dama suna fuskantar tsaka mai wuya wannan matsanancin yanayi na iya haifar da tashe-tashen hankula tsakanin miji da mata gwara mu yi magana a kai ba za mu iya jira ba sai an ba da sammaci sau biyu zuwa hudu ga miji mai cin zarafin matarsa kafin a ɗau mataki wannan an tsawaita lamarin au nom la justice doit pouvoir voir comment raccourcir les délais d'action. Dalilin rashin ɗaukan matakin gaggawa ne ya sa ƙungiyoyin mata suka kai kokensu ga shugaban kasar kamaru Fulbiya cikin wata wasiƙa. Sakamakon haka shugaban ya yi Allah wade dangane da kisan da ya yawaita a ƙasarsa. Aisha Fahorze ma'aikaciya a ƙungiya da ke kare hakkin mata na Mondavini ta yi bayani kamar haka. Watakila a yau mata suna fuskantar tashin hankali watakila kisan da ke faruwa cikin jama'a ya danganci yanayin rayuwarsu a cikin gida mata da dama suna fuskantar matsanancin yanayi game da zamantakewarsu ga mazajensu. sont de plus en plus violentés. Peut-être le meurtre qui se place aujourd'hui dans l'espace public. Cikin bincike da muka yi na yau da kullum, mata da dama suna cikin hali na ha'ula'i kuma abin takaici ne ƙungiyoyin farar hula suka buƙaci hukumomi da su ɗau ƙwararar matakai kan wannan lamarin da ya ingiza mu da mu nemi sanin ko mecece makomar wa'annan matar ko mecece dokar da take kare matar. C'est quoi la loi qui protège les femmes au Cameroun et quels sont les mécanismes de protection même de ces femmes? A kasar Kamaru dai mata sun shiga halin ha'ula'i wasu su sun mutu sakamakon duka har lahira wasu kuma yankan rago a kai musu wasu an farka su ne inda cikin kwanaki hamsin da hudu mata goma sha shida sun rasa rayukarsu inda abin mamaki har yanzu ministan harkokin mata da iyali marie therese abina unduwa bata ce uffan ba maimunatu sado sashin hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru a gaida maimunatu sado Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙudiri aniyar tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata. don fara kwaso gangar mai miliyan 1.1 daga wani jirgin ruwa da ya lalace da aka jawo shi zuwa gabar tekun yemen da yaƙi ya daidaita don kuma kaucewa bala'in muhalli. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun kwashe shekaru suna gargaɗin cewa tekun bahar maliya da kuma gabar tekun yemen na tattare da haɗari sosai saboda jirgin dakon man sefa na iya tsiyayar da mai da ya lanka har sau hudu fiye da bala'in tsiyayar man exxon valdez da aka gani a jihar alaska a shekarar 1989 wani shiri na majalisar ɗinkin duniya na kwashe man na buƙatar dala miliyan 129 wanda ya hada da sayan babban jirgin dakon mai da farashinsa ya tashi sakamakon yakin ukraine an dai tara kusan dala miliyan 99 daga gwamnatoci da masu ba da tallafi da ma sauran jama'a a wani taron majalisar ɗinkin duniya da birtaniya da netherlands suka shirya a yau alhamis ana sa ran tara sauran dala miliyan 29 da ake bukata a cewar majalisar ɗinkin duniya. a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shekara ta biyu a jere, kasar Ghana ta sake faduwa a ƙididdigar 'yancin 'yan jarida ta shekara-shekara da kungiyar Reporters Without Borders RSF ta fitar a ranar Laraba, wacce ta daidai da ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. wakilin muryar amurka a accra idris abdullah bako na dauke da ci gaban rahoton wannan shine mafi munin matsayin ghana cikin shekaru goma sha takwas tun bayan da ta taba kai matsayi na 66 a shekarar 2005 Ghana ta faɗo daga matsayi na 60 a bara zuwa na 62 a wannan shekara ta 2023. Sai dai a tsakanin ƙasashen Afirka, Ghana ta zo matsayi na tara inda ta ɗara daga matsayi na goma a rahoton shekarar 2022. Ƙasar Namibia ce ta farko a Afirka. Ƙasar Najeriya ta haura matsayi shida fiye da na bara daga matsayi na 129 zuwa 123 kamar ta faɗo mataki 20 zuwa matsayi na 138 daga ƙasashe 180 a duniya. A cewar ƙididdiga zanga-zangar 'yan jarida na fuskantar matukar wahala wajen gudanar da aikinsu a kusan kashi 40 cikin 100 na kasashen afirka idan aka kwatanta da kashi 33 cikin 100 na bara wasu 'yan jarida a ghana sun bayyana wa muryar amurka ra'ayinsu game da hakan shin ana kai wa 'yancin 'yan jarida hari a nan ghana kuwa na abdalla shamun bako ɗan jarida ne da nake aiki daga marhaba fm a nan accra ghana kana kuma radio france international ne wakilin su a nan kasar ghana a nan kasar ghana abin da ke damun shine so tari idan ɗan jarida fitar da bayanai wanda yake sahihi ko kuwa labari ne na gaskiya kuma bangaren mm, hukuma ko gwamnati ba su ji daɗin haka ba sai ka gana kai wa ɗan jaridan har hari da kuma cin zarafinsa to muna ganin wannan abu ya kamata a daina saboda gaskiya gudunmuwar da ɗan jarida ke bayarwa mu ne muke ilmantarwa da kuma fadakarwa kana kuma muna bankaɗo da wasu abubuwa wanda yake badakala da muke kira don a gyara zaman. Assalamu alaikum sunana Maryam Muhammad Bawa ni yar jarida ce da ke aiki a nan gidan rediyon Marhaba. Mu mata ma abun namu ma ya ɗan fi tsauri an sa mana tsoro ne har ya kai matakin da ba mu iya buga kirji mu shiga wasu wuraren ma mu je mu ce za mu ɗau rahoto game da wasu abubuwa da ke faruwa saboda tsoron rayuwar mu to kaga ire-iren wannan kwata-kwata abin da ya kamata ne a ce a koda yaushe ana duba a kai kuma a koda yaushe idan aka zauna taro ne na manema labarai taro ne na 'yan jarida wani ɗan siyasa ne zai zo ya wani batu to zai nuna kamar eh shi zai tsaya ne ya kare hakkin 'yan jarida amma daga ƙarshe ba abin da ke faruwa ba abin da muke gani. sunana abdulwahab jawando da gaskiya tv ba zan iya cewa ba mu da 'yanci samsam ba muna da ɗan yancin mu amma akwai matsala har wa yau akwai tsoro eh, da wasu 'yan jaridan ke da shi domin sun ga 'yan wayen su har wa yau ababen da ya gudana da su ko ya cika da su har wa yau ana nan ana bincike to abu ne da ya kamata a sake duba kuma ka duba bayanai da ya kamata za a iya samu kai da kai domin wannan doka na right to information bill har wa yau yana nan a dokan mu amma da kyar wani sa'in za ka samu wasu bayanai da kake so fitaccen dan jarida mai binciken kwakwafa a ghana manasi azuri ya bai wa gwamnati gwamnati shawara. So my appeal to the President of the Republic, the Minister of Information and the Government of Ghana stop living in denial. The dangers are real. Ya kira na ga shugaban kasa, ministan yada labarai da gwamnatin Ghana ku daina karyatawa. Hatsarin gaske ne. Ya ce a shekarar 2017 na ba da rahoton barazanar kisa a kaina da yawa ga headquarter 'yan sanda kuma babu abin da aka yi a kai tilas ya sa na bar kasar a lokuta biyu domin in tserar da raina kuma na san wasu 'yan jarida da suka shiga masifa a cikin waɗannan lokutan ba almara ba ce hatsarin gaske ne kirana ga shugaban ƙasa shine ya tashi tsaye kuma ya saurara ghana ta taɓa kai matsayi na 22 a duniya shekarar biyar. a shekarar 2018 ƙasar ta kasance ta ɗaya a afirka kuma ta 23 a duniya idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdallah bako Wani binciken da kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar tabbatar da adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wato iciye ko kuma ici ta gudanar ya gano rashin haske a game da yadda ake tafiyar da lamuran arzikin zinarin da ake haƙowa ta bayan fage a Nijar. Binciken ya ce a shekarar 2021 kilogram 500 na zinare kaɗai ne aka sanar an fitar da su waje daga ƙasar. Alhali tan sama da goma ne aka haƙo a wannan shekara. lamarin da ke fayyace yadda masu kasuwancin zinare ke wa hanyoyin biyan haraji saboda haka gamayyar kungiyoyi ta rotab mamba a it ta takobin tunkarar wannan matsala kamar yadda aisami ciroma muhammadu ya bayyana a hirarsa da sashen hausa babu haske cikin harkokin haƙo arzikin zinariya a niger tunda ai kaga abin da aka ce an haƙo kilo kilogram 500 abin da aka diba wanda aka kai da sunan niger aka fita da shi kilogram dubu dubunnan kiloluwa kamar mutane ne da wasu eh, kamfanunuka da wasu kungiyoyi kungiyoyi na 'yan kasuwa wanda suke hudda wannan zinariya su ne ke cin amfanin wannan zinariya ba kasar Nijar ba tunda hita daga zinariya a kasar Nijar akwai ka'idodi wadda eh, doka ta kayyada kuma an huta da zinariya a dawo da kudaden doka ta Nijar da doka ta cikin eh, gungun kasashe na iyamuwa e masu amfani da kuɗi wannan na sefa ta tilasa ma duk ɗan kasuwa duk kamfani wanda zai ɗaukan wani abin shi kasuwanci waje in ya sai da abin ya dawo da kuɗin cikin ƙasa tukun sannan ya je wani amfani da su to dubunnan kilogram wanda aka hudda kuɗaɗen ba su dawo a Nijar kenan zinariya da ta hota kuɗin ba su dawo ba. kamfanonin nan na cikin gida ne ko na ƙasashen waje ne waɗanda ke fitar da zinariya ta Nijar zuwa kasashen waje. akwai 'yan cikin gida akwai 'yan kasashen waje mai aka huta kasashen waje wannan na kasashen waje su ne ke ɗauka nauyin wannan abubuwa amma nan ma cikin gida akwai wasu eh, tsirarun 'yan nijar da wasu 'yan kamfanonuka wanda suke wannan aiki amma su nan ne nijar akasari suke yin shi su ne ke zuwa su ga masu haƙowa in aka tattaro sai su zo su sa hannun wannan kasashe na waje kuma su dukkan su masu huddawa abun bai gyara su amma ba su sani ba ne tunda kamar riski ne suke ɗauka an ka diba kwanakin baya ai an tare wasu masu haƙo zinari a ƙasa ko aka tare su aka amshi kilogram da yawa na zinariya gare su yawa wannan zinariya su ma ba su gaya ma gwamnati sun kawo ta ba tunda in ka yau in ka ce ka haƙo zinariya an ka gama gwamnati ka ce na sami kilo guda a wani haƙi wanda za ka ba ƙasa amma in baka gayi ba ka ɓoye ka taho da kilo guda ko ka sami kilo guda ka ce a gram ɗari ne ka samu kenan in ka taho an yan kwashi suka tare ka suka kwace shi gwamnati bai ma san da ita ba tunda baka gama gwamnati ba sai ka gama gwamnati ne zai daukan matakai na tsare ka a san abin da kake tahe tare da shi mutane ba su gai suna wani yanci saboda kar su ba kasa hakinta tunda akwai wasu kwarai kam magana ce ta kauce biyan kudaden haraji tunda an ka hako zinariyar na akwai wani haraji wanda ya kamata ka ba kasa akwai wani haraji wani dan kaso wanda ya kamata ka ba eh, mutanen wanda kake aikin nan inda ake haƙo zinari saboda aikin haƙo zinari akwai sinadarai wanda ake aiki da su wanda suna illa ga lahiyar mutum ga ah, lahiyar dabbobi suna gubata mahalli don ku akwai wani ɗan kaso wanda ake bada don ku gudun bada wannan kasokin shi ne ke sa mutane ba su ba da labarin adadin zinare da suke huta da shi a hukumance gaba ɗaya hukumar ta Nijar ba a bata labari ba ga abin da aka gaya mata amma akwai mutane wanda suna nan ciki wanda su ne ke bayan duka wannan abin da ake kuma su ne suke samun kuɗaɗe kuma su ne wanda suke samun eh, alheri a cikin wannan amma za mu ja hankali su bari su dawo su bi dokoki na kasa. in sun dawo sun bi doka to fa lillahi alhamdu shikenan mu abin da muke so kenan in ba su dawo ba suka bi doka za mu bi hanyoyi mu gani yadda za mu sa su dole su bi doka muna iya in ma suka kiya har kotu muna iya kai su ai sami ciroma muhammadu kenan a hirar shi da sashen hausa masu sauraro kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ta koro jawabi akan mahimmancin bacci da kuma kalubalen da ɗan adam ka iya fuskanta idan baya samun bacci yadda ya kamata wato akalla tsawon awanni bakwai a rana kamar yadda ta yi bayani inda ta ce rashin samun isasshen bacci zai iya jawo ko kuma kawo sanadin ciwon kiba da kuma daji da ma wasu cututtuka daban-daban amma kuma lokacin da aka ɗiban wa shirin sai halinsa a latilas muka dasa aya to a cikin cikin shirin namu na yau za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara a jihar Kano kan wannan maudu'i wato muhimmancin bacci inda za ta yi mana bayani kan lokutan da ya kamata a yi bacci. To likita a likitance lallai da daddare ake so mutum ya yi bacci? A gaskiya da so samu ne to an fi so mutum ya yi bacci da daddare. Shi wannan dare shine lokacin bacci. shine lokacin bacci amma akwai waɗanda za ki ga yanayin aikin su ya canja musu lokacin baccinsu kamar likitoci nurses da shauran waɗanda suka fi aiki suke da irin kamar a ce shift din nan na dare da kuma na rana to irin waɗannan kagar su za su iya baccinsu da rana babu damuwa akwai kuma waɗanda dama su yanayin jikinsu za su iya yin bacci da daddare kamar na wani lokaci sannan kuma su ci kashe shauran da rana haka yanayin jikin suke haka su haka uh, yanayin jikin su suke akwai kuma waɗanda a saitawa suka yi suka zama haka saboda suna so za su ringa amfani da lokacin dare su yi wa'yansu abubuwan kamar ɗaliban makaranta haka masu karatu za su iya canja wato yanayin baccinsu fatan ɗin su sai su mayar da shi zan yi bacci awa kaza da rana zan yi bacci awa kaza da daddare in ka haɗa wa'annan awannin ya baka awannin da wato za ga sun dace sun yi daidai kenan da yin awannin kamar bakwai ɗin haka ko shida amma ba lallai ne a ce mutum sai ya yi bacci da daddare ba amma in hakan aka samu zai fi an fi son baccin nan ya kasance da daddare To dakta akwai waɗanda za ki ga kwata-kwata ma ba sa iya bacci da daddare. Shin hakan yana da matsala ko kuma wata illa? Gaskiya a iya bincike ya nuna cewar akwai matsala rashin bacci da daddare. Lokacin da aka fi buƙatar mutum ya yi bacci lokacin dare ne. su amma idan mutum ba zai iya bacci da daddare ba akwai dabaru da ake dubawa akwai ayyuka da yake yi da daddare waɗanda suke hana jikinsa ya yi las ya kwanta ya bacci akwai abu da yake sha kamar waɗanda suke shan kofi yana hana su bacci to ai sai ka rage sha in za ka iya ma sai ka rage shan irin kaɗan kaɗan kaɗan ka ringa ragewa har sai ya kai zuwa wani um, level sai ka bar shaka wato zai dai barka dai kai baccinka ko kuma in ya zama lallai lallai sai an sha kofi din sai a sha wanda baya hana bacci tunda akwai su to akwai dabaru dai da ake yi waɗanda za su taimaka wa mutum ya samu bacci da daddare suna da yawa to akwai kuma wasu da ba sa iya bacci sai sun sha maganin sa bacci shin me za ki ce game da wannan a gaskiya dogaro da magani saboda a samu bacci kwata-kwata ba dabara bacci za ki ga ko likitoci ma asibiti in mutum ya je ya ce baya iya bacci sai an yi maka tambayoyi an tabbatar cewa kana buƙatar maganin kuma wannan magani da za a baka ya taimaka maka ka yi bacci za ki ga dan na wani lokaci kaɗan ne dama na farko ma ba a samun su sosai sosai ba a haka nan kawai ake samun su a bagas ba kamar panadol sai faka an rubuta sai likita ya rubuta ya sa hannu sannan kuma akwai iyakacin kwanakin da mutum zai yi yana sha idan mutum bai yi kokari ya yi dabarun da zai yi ya ringa samun bacci ba har magungunan nan suka kare to yana ruwa kuma abin da ake so shine idan har ya zamana cewar mutum ya ga cewar lallai lallai sai ya fasha magani zai yi bacci ya je gurin likitan kwakwalwa wato psychiatrist a yi mishi bincike a gani akwai wata matsala ne tun da su ita wannan kwakwalwa jijiyoyi ne masu aika sakonni a ciki ko ba haka ba kuma dan karamin matsala ɗan ƙaramin mm, tuntuɓe da za a samu zai iya canja baki ɗaya wato um, yanayin yadda sako yake aikuwa a cikin kwakwalwa zuwa jikin mutum. to idan aka je aka saka na'urar aka saka mutum a cikin na'urar aka sa kanshi a cikin na'urar duk za ta karanta komai sai shi likitan ya ga cewa to ga abin da ya kamata mutum ya yi ga abin da ya dace ya yi akwai dabarun da za a yi mishi ma waɗanda za su taimaka mishi ba sai ya sha magani ba ya samu baccinsa ya dawo daidai. To daga ƙarshe wace shawara zaki ba wa masu sauraron mu dangane da abin da ya shafi yin bacci musamman yadda ya kamata. To gaskiya dai ita ƙwaƙwalwa kamar yadda na yi bayani tana buƙatar hutu saboda ko a lokacin da kake bacci ma tana aiki kawai dai aikin ba zai kai idan kamar a tashe a farke kake ba to a wannan lokacin da take aiki shine nata hutun akwai wato duk wa'yansu gaba-gaba na jikin mutum wa'inda su ma suna aiki in kana bacci amma raguwa yake yi aikin saboda wannan lokaci ne na hutunsu su ma saboda idan ka tashi za su ci gaba da aiki ne fiye da in kana bacci zuciya huhu kayan ciki da duk shauransu jini ma jijiyoyi da suke aika jini shi ma aiki yake amma in kana bacci yana ɗan raguwa ne saboda ya huta shi isa ake son baccin to idan mutum baya bacci yadda ya kamata zai kai wani kuma can wata rata wadda za ka ga cewar an samu matsala kila ma sai an kwantar da mutum to ya kamata a ce ana samun bacci yadda ya kamata daga ƙarshe kuma zan yi wata tambaya bara mu ji ko an sani akwai wani gaba a jikin mutum wanda duk baccinka shi baya bacci wa ya san wannan ansa To masha Allahu likita ta yi tambaya zan kuma ba da amsa kuma da fatan kuma masu sauraro za ku aiko mana da naku amsoshin. To wannan dai sashe ko kuma gaba ta jiki da duk baccin mutum ita tana nan a farke ba ta bacci shine kunni. A binciken da na yi na gano cewa wasu masu bincike a jami'ar Vanderbilt da ke Nashville babban birnin jihar Tennessee na kasar Amurka sun gano cewa a lokacin da mutum yake bacci kun kannuwansa ne kadai ke ci gaba da aiki sai dai kuma dalilin da ya sa ba sa iya tuna wani sauti ko magana da kunnen ya ji saboda kwakwalwa tana yin watsi da duk wani sako da kunne ya ji a lokacin da mutum yake bacci to da fatan dai ni na canka daidai amma sai kun aiko mana da naku za mu ji daga bakin likita shin wane ne ya faɗi daidai to masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amma Amurka. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Da fatan kar ku manta ku aiko mada da naku amsar. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida wa Umar yanzu ga alheri da kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kan turo mana ta hanyar imail Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sama'ila Agnes Agnes. ka ce ina kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka da cewa su amfani da wannan damar tsagaita wuta na kwanaki bakwai da bangarorin da ba sa ga maciji da juna a ƙasar sudan suka yi don samun sasanta rikicin da ake yi a sudan sai kuma ra'ayin abubakar ankuri rakwaja mai cewa bai kamata a ce gidauniyar mo ibrahim ta karama wani shugaba daga shugabannin afirka a bana ba duba ga yadda shugabannin suka gaza taɓaka wani abin a zo a gani a fannoni daban-daban kan batutuwan da suka shafi rayuwar al'ummarsu don kashe saba'in na shugabannin afirka sun gaza samarwa al'ummarsu tsaro da aikin yi da muhalli abinci da tsabtataccen ruwan sha da dai sauransu waɗanda ya dace a ce sun wadata ƙasashen da ke ikirarin bin tafarkin demokuraɗiyya a nahiyar mu ta afirka kamata ya yi gidauniyar mo ibrahim ta dakatar da ba da wata kyauta a bana sai baɗi watakila shugabannin su gyara salon mulkin su ga waɗanda suke mulka a nan gaba. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu dama karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Madalla a gaida alheri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. a kasar sudan an samu rahoton kazaman fada a babban birnin khartoum da kewaye da safiyar yau alhamis duk da yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako guda da bangarorin da ke fada suka cimma ga dukkan alama sojojin sudan da dakaran rsf kowannensu na kokarin fatattakar ɗayan bangaren daga tsakiyar birnin khartoum da kuma kama ikon wuraren da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da marshal kwatar sojan ƙasar. jami'an ukraine sun ce makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki na rasha sun kai hari a kiev da birnin odessa da safiyar yau alhamis To sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu. ni sule mummuni barma ke sallama da ku sai ku tare mu da karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe takwas da rabi agogon ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan abin da ya tsonewa al'ummar najeriya ido.